Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu cikin wasan nan da muke kawo muku mai suna tsaka mai wuya. Muna cikin zubi na biyu na wasan namu mai taken abin da ka shuka. Ka damuwa ya ka ji uwa. zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani mu ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu inda muke bin sawun rayuwar waɗansu matasa 'yan afirka da suke zuwa makaranta ɗaya mai suna kwalejin bango bari mai waiwaye wanda hausawa kan ce a dan tafiya Idan kuna biye da mu mun ji yadda Mariya ta tare a gidan saurayinta da Badamasi wanda ya girme mata nesa ba kusa ba. A ɗaya bangaren kuma an dakatar da ƙawar Mariya wato Hauwa daga makaranta tsawon watanni da dama saboda ciki da ta yi. A ranar farko da ta dawo makaranta, ta gamu da Sailuba wata ɗalibar musaya daga makwabciyar ƙasa Laboriya. Amma da alama Sailuba ba ta yi na'am da Hauwa ba. kin kwace min saurayina kin sa an kore shi daga makaranta gashi yanzu kina da cikinsa kai Allah daren ki, hawa tsaya ki ji ni fa ban sani ba don Allah karki tsane ni saurayin da suke magana a kan shi dai shine ado kabiru wanda shi ma kamar sailuba ya zo ne daga makwabciyar ƙasa wato laboriya bari mu ji yadda labarin zai kasance cikin kashin na yau mai taken tsofaffi da sababbin abokai Za mu fara ne daga ofishin shugabar kwalejin Bango. Buhari, kana da labarin ado kuwa? A'a malama. Ah, mun aika da wasiƙa wajen kawunsa da yake zaune a nan kisan ba Muna sanar da shi ya dawo makaranta. Mun dada da aika wasiƙar amma ba wata amsar da muka samu. Ko kana da masaniyar ado ya koma Laboriya? Eh, maganar ƙarshe da muka yi da shi ya nuna baya so ya koma Laboriya saboda yakin da ake yi. amma ai yakin da alama ya lafa tun da sojoji sun yi juyin mulki a gaskiya ban sani ba malama to mariya fa yau kwana nawa rabanta da zuwa makaranta kusan sati biyu kenan malama akwai wanda ya san abin da ya same ta eh ana raɗe raɗin cewa cewa cewa me mm, cewa cewa wai ba ta da lafiya malama rakiya kai buhari kalle ni nan wannan maganar gaskiya ce eh ni dai abin da ya ji kenan malama kuma ba karya kake mini ba ko? Yi malama. To ka tuna fa yanzu kai ne manita. Idan karya kake faɗa mini to ka san abin da zai biyo baya. Yi na sani malama. Shi kenan na gode, ka iya tafiya ka yi break. Amma ka kasa kunuwanka. Ka kuma bude idanuwanka idan ka ji kyas. Ina so ka sanar da ni ba tare da batan lokaci ba. Ka ji ko? Eh na ji malama rakiya. To rufe kofa indan ka fita. Na gode. Sai an jima malama. Yawwa. wani menene yake faruwa a makarantar nan ne lallai akwai abubuwa da ban sani ba ke mariya wame ke yi ne kam ina har haɗa littattafai na ne ba da masi yau sati biyu ke kenan rabona da zuwa makaranta kuma na gaji da tsare ni da ka yi a nan ke mariya yanzu fa ke mata ta ce babu inda zaki fita sai na baki izini ni ba matarka bace ba kuma zan taba zama matarka ba saboda abin da kake min da kuma yadda kake takura min ka kyale ni kawai ni in tafiya ta ki je ina sam babu inda zaki je menene dalili me kake nema a waje na na fa san ki na san kina fita daga nan wurin da ki je ki cutar min da da wani da wannan ai hauka ne ma dan ka tilasta mini na kwanta da kai babu kariya yana nufin na dauki ciki kenan ke karfa ki ja da ni babu inda zaki je kuma na riga da na gama magana ai ba za ka iya kulle ni anan har abada ba baba ta za ta neme ni ah, <laughs> kai babar kin tara mu da ke ne tun da kika zo nan wurin ta taba kiran ki <laughs> ke inda fa ni ce ke ko sai na daina kuka ko na fara shirye-shiryen zama uwa <laughs> mun yi yarjejeniya fa zan ci gaba da zuwa makaranta to na fasa amma kuma yanzu ki daina sha da ni na ce miki shashashan banza ya shan wofi ni sa ki ne to da Allah kada ka sake duka na da ki mun shuru na ce zan zauna zan zauna ba ka bayyana ba ta miki rai samu je ki zauna da Allah kada ka sake duka na da Allah zan zauna wayo ki zauna mana <laughs> anjima sai luba sai gobe gobe da karfe shida hawa gamuwar mu ta farko kuma ki zo da kyau haka nake so me kika ce ni ni ban ce komai ba zan zo kai duba amarya da uwar gida ana wata hira mai daɗi ke da Allah ki rufe mana baki kai da Allah matsacin shiga shar ba shanu iye to shikenan <laughs> wato da alama kowa ya san tsakaninmu da ado share wannan salamatin tana yawan bata min rai ban san abin da yasa ta tsane ni haka sosai ba ta tayu tana da gaskiya ko ba haka ba eh to kina iya cewa haka a'a ba haka nake nufi ba amma dai ai mu nan duk na ado ne ni da ke haka ko eh ado ya ci amanar mu ko ba haka ba <sighs> saurara hawa ban kyauta miki ba don allah ki haƙuri kishi ne fa kawai ha ba sailu ba ba komai na fahimce ki wallahi na san yadda mutum zai ji idan ya gano saurayinsa yana masa yankan baya <laughs> ki ba abokiyar gaba ba ce hawa ni kuma ina fata biki ɗauke ni a haka ba ha ba sam ko ɗaya taho mu tafi ki kuwa ta yaya kuka haɗu da ado ne ni ni ban sani ba ki haƙuri amma ba zan iya wannan zancen da ke ba hawa kenan na faɗa miki cewa mu ba abokan gaba ba ne ina dai so na san me yasa ya min haka ko kuma ya yi mana haka hmm. eh to tun lokacin da muka shigo makarantar nan ta kwalejin bango yake ta bi na da farko dai ban bashi fuska ba amma sai ya nace na ɗauka ƙauna ta yake yi ya kuma faɗa min haka ban san yana da budurwa ba kai allah ya wadaran duhun kai ni kwakin gawa duk tsawon wannan lokacin ina ta ina ta jiransa sai fama rubuta masa wasiƙa nake yi ko na kira sa a waya shi yasa ashe ko magana baya son yayi da ni ki haƙuri sailuba da na sani da ban bayar da kaina gare shi ba kin san ina ganin laifin mariya ne ita ce ta cusa min ra'ayi na ba wa ado kaina ya mayar da ni cikakkiyar mace mace ce kuma mariya mariya fa aikin santa 'yar ajinmu ce yaushe kika shigo makarantar nan ne kin ga fasati biyu kenan me kika ce kuma har yanzu ba ku haɗu da mariya ba ina ji bata zo makaranta ba tun da na zo hmm. ai kuwa wannan ba halin mariya ba ne takan yi fashi na 'yan kwanaki amma ba ɗabi'anta ba ce kin zuwa makaranta har tsawon sati biyu a jere to me zai hana ki biya ta wajen ta ki gani hmm. ai ba ma shiri yanzu sosai amma zan biya din zan biya gidansu a hanyata ta komawa gida na game ya faru to shikenan hawa sai goben ku to sai gobe sai luba kya gaida gida Sallama dai, ba kowa a gidan ne? Mariya? Ba kowa a gidan. amma kuma makocinta ya ce a gidan badamasi zan same ta to ina kuma ta shiga mariya maraba wane ne mariya ke ce hawa la ke ce allah na gode maka dan allah dan allah ki fita da ni daga nan dan allah mariya ke kaɗai ce ne eh. me yasa aka rufe kofar menene yake faruwa ne badamasi ya haukace shi ya tsere ni anan ya hana ni fita dan allah me kenan mariya Tun yaushe ya kulle ki? Yau sati na biyu don Allah ki. Me yasa baki nemi taimako ba? Mahaukacin ya kwace waya ta hawa don Allah ki taimake ni. Allah ki mutu. wayo Allah shi shine gashi nan ya dawo gida maza maza ya fa haukace idan ya ki komai yana iya faruwa da Allah je ki nemo taimako da sauri ki kwantar da hankalinki zan dawo Allah ya sa bai gani mara na dawo an gabe ga gidi <laughs> ga kwado au ga kaji ba marere <laughs> na Shin kuma ko wannan sabon kawance tsakanin Hauwa da Sailuba zai yi karko? Wannan shine kashi na sha tara na wasan tsaka mai wuya abin da ka shuka. Don jin abin da zai faru gaba ku lalubo mu nan gaba a cikin wannan wasan kwaikwayo namu na rediyo ta filin ji ka karo. Muna kuma zuba ido domin ganin ra'ayoyinku ta dandalin sada zumuntanmu na Facebook. Idan kuna son sake sauraron wannan wasa sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin bon Mu tsara duk abin da za amfani mu, tsara duk abin da za amfani